بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبدا قراتن وانا لتاي نتفسير القرآن من قرمة تفسير ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتغمده الله برحمته mun kwana a cikin suratul baqara kuma muna shahi na 36 juz'i na farko mujallar juz'i na daya mujallar juz'i na farko inda yake a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qataltun nafsan

gama bayani akan cewa ita wannan nagge ga irin yadda al'amura suna kasance kanta dama wannan aya ita ce warkon kissa din ku ambata wa iz qataltum nafsan lokacin da kuka kashe rai izmuhu amin fadara'atu kun ga tun kudo fi idgamu ta'i fil asli fi dali ay tahasantum wa tadafa'atum kunitun ku daidai ne ya kuma kun yi muhasama kun yi jayayya da juna wannan ya ce wani na wanga ya ce wani na fakana kulla wahidin yi dafa'u an nafsihi wa yuhilu ala sahibi ya kasance kowane ɗaya yana tunkuɗewa daga kansa yana gami akan ma'abucinsa yana cawanin wani jumlatu fi qataltum li wujudil qatl fihi kisa an kace qataltum wallahu mukhrijun Allah mai bayyanawa na muzhiru Allah ma bayyana mai bayyanawa na ma kuntum abinda kun ka zamu ta kutu kura kuna ɓoye abu da yana lamarinta wa haza a wani ƙistatin wannan shi ne farkon ƙista ukhira amma an jinkirtar da ita la'annal garaba al'ahammu inna ma huwa zabhul baqara domin abinda garali wanda a ahammu to shi ne yanke nage likashfin don kuran yi wa an ga wanda ya kashi a gano wani na sun ba zakar alƙatala mubalagatan fito biyakin sannan ya ambaci kashi don aka yi matuɓa ga zarginsu wa ita radon bayan al alai والمعضوف وهو وقلنا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك kulna buhu muka ce ku doke shi ai alqatila wannan kasashe bi ba'daha da wani yanki na nagyan ai ba'du ayyu ba'dun kana ko wani yanki na ya zamo wakila bi ha. an ce ku buge ta ku buge shi da asgarai nata menene asgarai ha zuciya da halshi an ce a ciro zuciyar a ciwo harshen abu shi da ita wakila an ce bi zai hal aimani ku doke shi da cinanta na dama wakila bil uzni an ce da kunne wakila bi a ajabi zanabiha da kashin nan na mahadar abin nan kwalon kwaso wanda shine abba ya giwa ga dan adam wa fil kalami hasr amma cikin magana akwai sharewa ai faduriba sai an ka buge shi fahayya sai ya rayu faƙama ya tashi wa audaduhu jiyoji jinai. tashhabu daman tana tana zubda jini wa ƙala ya ce ƙatalani fulanun wa fulanun limnai ammi sai ce a ah, ai ba wani abu da wani da wani na haka shi ne iya biyu na ammi ne waɗanga da aka ji dali da su cewa sai an gano wanda ya kashe shi sun mamata sannan ya mutu bayan ya tahi ya tona musu asiri sannan ya mutu fahore ma almira sai an kana su gado gado ko kutula haka ce su qala ta'ala Allah ce mukhadiban yana magana ga ma hadar al ma hadar ya alqatil wanda ya halarci raye wannan matacce aw nuzula aya ko ko wanda ya halarci jida ayar da kazalika yuhyi Allahu mauta haka Allah ke raye matattu wa yurikum ayati Allah na gwada muku ayoyi ne da la'ila qudrati wa mahallul kafi nasbun sifatu mazdari mahzufun ay fa hayya sai an karaya shi ihya a mitul ihya al mauta rayarwa irin yadda ake raya matattu Allah ya yi muku haka la'allakum ta'qiluna muradin minkum ko yayo za ku hankalci abinda ake nuhi da ku wata alamuna kusan annal qadir ala iya'i nafsin wahida qadirun ala iya'i nufus katira wa tu'minuna kusan wanda adda iko akan raya matattu matacce guda to yana da iko akan raya matattu masu yawa don haka sai ku yi imani wannan aya وقد استدل مالك رحمه الله إمام مالك رحمه الله يا حجة بما تقدم قابل دي قبات من قول القتيل نما قانا كسشي وقتل قاتل دي كشي وان دي كشيشي على صحة القول في القسامة بقول المقتول ده وانا آية حجة wato idan wanda an ka kashe zai mutu ya ce katala ni fulanun ko da mi inda fulan to ana rika wannan ta zama kami don a yi kasama an samu lauti hmm. da mi inda fulan na shar'a mamma ba min al'ambiya, domin shari'ar waɗanda suka shuɗe na annabawa bima Nabiya na alaihi salamu anhu ga abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi salama ya ba mu labari daga gare su shar'un lana mu ma shari'a ta gare mu illa ma bayyana ma bayyana nasu sai abin an ka bayyana da zama ne mansuhi wa hadha sarihu masabu maliki wannan shine tsinsa tataccen masabu maliki fi masailihi kullaha shar'u man qablana shar'un lana sai an bayyana mun shahi abin wasu fi da min an samu fa'ila ga wannan kissa kyaukyawan taqdimul qurbata ala dalali idan mutum na neman wani abu yana iya gabatar da ibada domin nema tunda Allah ya ce su yanke nagge sannan a bayyana musu wanda kashi dan uwansu to wannan aya ta zan dalili ga wanda ke neman wani abu ya gabatar da ibada don neman abin kamin rike Allah awo wa ta'limul ibada tarku tashdidi kuma aya ga ta karantar da mu bayi su matsananta maka kansu fil umuri a cikin al'amurra ayan nan ta nuna mu da wal musara'ati gaggawa ila tisali awamirillahi yan Allah ya umurni ayi maza arika men ga tafsishin ba sai ayi bincike mai tsanani ba wala takasiru su'al kuma ba sai an yi wata da ruko tambaya ba wa anna man arada ihya qalbi kuma ayat ta nuna mana duk wanda ya niyya ya raya zuciyarsa bil mushahadati da samun abubuwa waɗanda zai halarta na ubangiji to kullu yumit nafsuhu bi anwa'il mujahidati ya matar da zuciyarsa a kansa da nau'uka na bauta ma Allah kowa ka san zuciyarsa ta rayuwa na alkiyama to ya kashe zuciyarsa ya kashe kansa da bautar Allah

to a yahudu abubuwan da suka ba su da kyau wato kullun abinda an kace musu gashi ku yi sai sun saba kuma yawan wa'azi da karantar da su bai amfani gare su to bayan duk waɗanda abuwa sun gabata sun makasar ƙulubukum sai zukatanku ta bushe ayyuhal yahud ya ku hudiyawa salaba sai tsauri an kabulil haqi gaba da karɓar gaskiya wa ƙasawatar kalbi bushewa zuciya nabuhu anil itibari wato nisa ne gabarin lura ya dan ɗan adam bai iya gane abinda ka cutar da shi gehen ubangijinsa to mutum ya zama haka to zuciya ta bushe min ba da zalikal maskuri bayan wannan abin da an ka ambato fil qasawati eh, eh, min al ko min ihya'in ko na raya alqatil kasashe wa ma qablahu da abin da gabani ne min al-ayati na ayu istibadan don nisantawa li zalika amma amma ya qasadi linul qulubi tare da abin da ka hukumtar da abin nan taushin zuciya amma ga zuciya ku ta bushe to kuma wurin bushewar zuciyar da misalin bushewarta wahiyar kan hijarati zuciya ta bushe ta kai awa dutse da tsauri tilka sawati au ko kuma ashaddu qaswatan ko ko ta yi dutse tsanani min ta yi tsanani min ha daga dutse wal ma'ana annaha fil qasawati fil qasawati misal al hijarati wajen wata kamar duwatsu ce aw za'idatan alaiha ko ko ta hidu tsananin tsauri aw annaha mislaha ko ko a ita a wadukin take aw mislu ashad min haqa sultan kal hadidi ko kuma tana da misalin tsaurin bushewa kamar bakin ƙarfi فخذف المباه وقيم المضاف إليه مقامه وإنما لم يقول أكسا بيتي أكسا با بيتي أكسا با يتي أو أشد كسوة لما في أشد دون أبين أشكين أشد من المبالغة ده haka kenan babu aurin ده yake zuciyar wanda bai itibari da Allah ba bushe wata babu wani dutsen da ya kai ta kauri eh. wadda dalalatu a ishtidad al ƙasa wa tayni da kuma gwadi bisa ga tsananin bushewar guda biyu wa shimalul mufaddal ala ziyarati kuma wato a gamewar abin da ya fifita bisa ƙari wa au litakayi au litardidi bi ma'ana anna ma arafa halaha duk wanda ya san halinta shabaha zai kamantar da ita bil hijarati aw bi ma huwa aqsa minha koko da abin da ya hita bushewa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minun al cikin duwatsu akwai wanda yake barkewa ƙorama ta hito gare shi min kashe tilazon ji tsoron Allah duci ya tsage marmaro shi hito cikinsa yana bungula yana malala ana ɗiba ruwa ana sha wannan abin da ka gani dutse yana hawayen ruwa to ji tsoron Allah na wa inna min ha cikin dutse akwai lama ya wanda ke ɓaɓɓarkewa fihi idigamu asali fi shi fa ya jul ma'u min ruwa su fito daga jarai uyunan maramarai dunal alhaji domin wancan nahar bai kai ainu ba marmaron ruwa duk wanga abin ya waru ga dutse ne ka shetin Allah ka tuta mana jin tsoronka wa inna minha daga cikin dutse akwai lama ya hadu wanda ke jiɗa yanzu limin ulul ila safalin wanda zai ji daga sama zuwa ƙasa ne kashe tila don jin tsoron Allah bi ma'ana in kiya da jayuwa li'amri ga umarnin ubangiji ya ku waɗanga da ake magana da kowa wa qulubukum la tata'assaw ku ga kunan zukatan ku sun bushe ba ta raushi ba ta taushi babu tasirin da za ta yi da samun cewa ta rausasa wala ta ba ta tafshi wala ta kasha ba ta jin tsoron Allah to duk abin da za ku yi wa ku aikata wa Allahu bi gafil Allah bai zan marabkani ba mai bari amma ta amalu daga abin da kuke aikata bi sa'il nafi'in wal jumhur wato damman ila ma ba'dahu wa bil ya'i takhtiya lim da kasirin wa fihi iltifatun an al-kidaj don haka duk abin da za ku yi wallahi Allah ya sani Allah ka ba mu iko ya aikin kwarai hmm. to ci gaba sai وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يهود سنة wannan aya da muka karanta tana daga cikin suwofin da anka ba yahudu mai bi mata mutum ya yi aiki aikin nan da ya mai muni ya iza ma wani aikin yahudawa na sannan aikin yahudu na ya zama zuciya ta bushe ba ta sauraron wa'azu duk abin da an ka faɗa za ta rairawa haka nan to sannan abin da ta tahe rika abinda Allah ya faɗa ko abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya mai sai awa aliyu awa danko duk inda ya ga dama ya juya shi shi kare abinda bai karuwa kuma yahudanci na Allah ya ce afa ta daba una shin kuna tambaha ayyuhal mu'minuna an yuminu lakum yahuda su imani da ku li ajali da'awatikum don dai kuna su sadi yusaddiqu ko su gaskata ku a'a ai wa da fariqun lalle hakika ya kasance wani gabrin jama'a mutum wani gabrin jama'a minhum cikin su akabaruhum manya manyan malaman su aw min asalafihim ko ko wanda suka shude nasu yasma'una kalaman laki. suna sauraren abinda Allah ya jissuwa في التوراة a cikin attaura sun mai khalifu na hutunan su karkatar da shi su juya shi yugayyiru na su juya shi ga daga cikin irin abin da suke tawa, don ɗaya cimma muradi wallahi duk wanda ya riƙi ƙur'ani ko ya riƙi hadisin manzo Allah ya zama makami gare ga cimma muradi dai ya aza ayar qur'ani ko aza hadisin manzon Allah inda bata dace bare cin muradi ne wallahi bai hudi na su riki wannan yugayyirunahu fi lafzihi kana'ati muhammadin kama sibar annabi muhammadu wa atar rajamil ajiwa au ko ko tawilahu su riki fassara ta yi tai fa yufassirunahu suna fassara shi bima yasahuna ga abin da suke marmari wakila an faɗa an ce ha'ula imina sab'in allazi sami hukala mallaye kanka ce ba malamai na ba waɗanda da aka magana da su suna su saba'in waɗanda alai musa ya zaɓa a tsaye da su su ji magana allah kai ba su da matsayi wanda aka ga matsayi ne aka zaɓai don a taya saurawar magana Allah bai da matsayi? ma Musa sun maƙalu sannan sun kace sami ina laha ya ƙulu ya Musa mun ji Allah yana faɗa inista ɗatin in kun samu iko an tab'alu hadhihi al-ashiya akwai aikata waɗanda abubuwa fa alu ku aikata wa in shi'tum in kuma kun so fala tab'alu ku aikata annabi Musa ku faɗa muku magana sai a ah, to Musa ya da muka da kai wurin ubangiji yana magana da kai mu mun ji Allah na cewa abinda ya faɗa maka in mun samu iko mu aikata mun samu iko mu bari suna canza magana min ba da ma bayan sun fahimci maganar ga fahimu sun fahimci su bi uqul na hankulan su walan yabqa fihi ribatun babu wata shakka ta saura amma wa ya alamuna alhali sun san annahu muftaruna wallahi su sun kaka ƙarya ne jama'a mun tare da ku wal hamzatu lil inkari ai la ta dama ukakku dan mari ga waɗannan wai da awadda kuke su bi ku a'a wa lahum sadiqatun fil kubri suna da rigayayya cikin gahirci sun dade ciki sama sama na su tare da jama'a zuciyarsu abinda ta kawata musu shi suka so shi addini akwai aiki jama'a mun ji aikin yahudu to ci gaba Lord sannan ɗabi'ar ba yahude ta ya ce a nasan gaskiya amma kaka bayyana bari ɗai mutu haka nan abin da ya faɗi ya saba haka nan na ba amma tun da an riga an sa gaba su ka a dawo wa zalaku munafiq la idan muna da munafiqan guda suka haɗu da Allah zina amanu waɗanda suka yi imani ƙalu sai su ce na mun imani bi anna muhammadan nabiyun mun tabbatar da muhammadu nabiyuna annabin Allah huwa al-mubasharu bihi shine wanda aka yi bishara da kiya fi kitabina cikin littafin abin suka ce mu'minai kenan don su yarda da su Wai za wa ba khala ba'dhum ila da amma in sake su suka kaɗaitu da juna wasu wasu Ƙalu qalu a asa'um shugabannin suna cewa Allah lami na fi da musu munafici ba liman na faka ga wanda ya munafunci izharan don su bayyana musu da tasallubi tsauri muna nan a kan bakanmu kan rashin gaskiya fil yahudiyati wa man allahu mi ibda'i da kuma hanawa gare su daga na bayyanawa ma wajen dubu abin da sun ka samu fi kitabin cikin littafin su kai ku tsaya in kun ka haɗu su kuma faɗa musu ba mun san abin da suka yi gaskiya ne kuma san abin da muka ba daidai na ba amma duk da faɗa musu wagga ba ta tsaya ga masu addini ba wallahi ko kai ka san abinda hake kai ne ba daidai bane abinda wannan ce yake daidai na ko ka san abinda kake kai ne abinda wace yake akwai magana amma karun tsere wallahi ka zan bai hudi a to haddisu rahum suna ce mummine kuna ba su labari ba fata Allahu alaikum ga abin da Allah sanar da kuwa ai an rafa ku Allah ya sanar da ku fi taura cikin a taura min na ati Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na suwar annai Muhammadu wato kenan lima fataha fataha din nan ya izalikul ighlaq babu na aure ba to sai an ka sa an ka ɗauke ɗan marihi bai bayyana ba to ma fata Allah kenan walazimu hul bayan shi Allah zamin sa ai kun sanar da su ju hajukum don su yi jayayya da ku bihi da wannan abin inda rabbikum go ubangijin ku fil akhirati in alkiyama ta tsaya wai wai qimu alaikum hujja su samu hujja fi tarki tibai gaban bin manzon Allah ma ilmikum tare da sanin ku da sirki da gaskiya kai abata a sai abu mu sani ba sai da magani sai da magani jami'i shin ko da kuka irin wannan kuna faɗa musu abin da kuka sani na gaskiya a falaka kiluna don mi ba ku hankali annahum yuhaju lakum su za su jice ku idan hadathu mu in ko labarta da su watan ta wallahi ku bani ku tuku sun ba ta fahimta ala ci gaba to su daga wannan shin a jahilu sun jahilta na wala ya alamu da bahusan istiwa mu lita kariri walwawu dakhilatun alayhi lil arabi alama hazuha ay alamuna ma'ana ai su san annallahi alau ma yusiruna Allah yana sane da abin da suke boyewa ne ma fata Allahu alaihi Allah ya san haka wa ta'rifil kalim da karkatar da magana cancanza magana wa israrul kufri da asartar da kafirci wa ma yu'linuna da abin suke bayyanawa yusiruna suke bayyanawa kal imanin zahiri kamar imanin bayyane sun gwadewa masu imani na su bayyane amma boye kahiraina shin ba san haka ba a fayar usu kwatsu an zalika daga wannan wala ma ka daba ulama alayhudi lokacin da Allah ya magana da malaman hudiyawa bil inadi da ƙididanci taurin kai wata harifi da karkatarwa ma'a ilmi tare da sani ardafahu sai Allah ya kuturta su ya kuturtar da su bi awamihin da jahilansu tun da sun sani sun kiya sai an gaba su da su da jahilai gudana allazina alladuhum ala zalika sun ka dogara da su akan haka anna ala alim an ya amala bima alima wa ala al-jahili an yatluba an yatluba al-ilma wajibi na ga malami shi aiki da abin da ya sani wajibi na ga jahili shi ne ilmi koko آه، فقال sai الله يتي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم إلا يظنون ومنهم أقوي لقد يهود أميون waɗanda abba uwa awamun jahilawa jahilu na jahilawa la da fi imanin ba a koɗan imanin su don su jahilci su ya kai ko yadda ba su da Allah don mi lima gama rahu don abin da ya rufe su mina dolari na ɓata wata ƙalidi da kuma ta ƙalidanci. to an ambace abin nan na, ko ba haka ba wal ummiyu wanda ake ce ma ummiyu huwa allazi la yaktubu wa la yaqra ko yanzu ka samu ummiyu na wallahi bai iya rubutu bai iya karatu ka san dai an ka riga yanzu an ka samu mutum in aka ce ya rubuta da boko bai iyawa da arbiya bai iyawa an rubuta ya karanta bai iyawa shi dambalallen ɗawa da zafi a yanzu ana samu bai ya rubutu da arbiya bai iya da boko mi shiga to mi shiga ne a yaka duniya eh?

awo mansubun ilal ummi an jingina shi ga uwa ka annahu lam yantaqil kamar bai kiranta ba an halin wala an halin waladatu ummuhu fiha jama'a in jarire to duniya ya san wani abu ya yi rubutu to haka nan wannan yake yana nan ga halin da wata ta yi shi bai daga nan ba yasa ya an ce ma mutum ummi iyakan na kasa kenan amma ya an ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi shi kan daga daraja na eh ga annabi daga daraja amma ga mutum shi kan na kasa mu'jiza ta bai taba zuwa wani wuri karatu bai taba taba ganin ya rubutu ba amma ga ya zo da abin da ya kasa da duniya eh. Mahmud dan Abdullahi la ya ya'lamuna alkitaba ba san littafi a taura ba fa yakunu ala basiratin bal yazamu kan basira Au bayanin Ai la ya ay la ya'lamuna alkutuba fa yadaluna taurata ba san littafi ba zai su mu dala da taura illa lakin amani sai dai ƙaryace-ƙaryace a kazibin ƙararai talqawa da suka amso ta na wa asa yanzu shugabannin su wa atamaruha su dogara da ita jam'u umnatin jam'ina na ƙarya bi ma'ana kazi wa minhum qawl usman radiyallahu anhu ma tamanna su munzu asalamtu sai na usman ne ce torar da musulunta bai ƙarya ba ko su gura ko iligiri wasan iya kawar da shirga yau الله الله أو بمعنى التلاوة أي يقرؤون التوراة ولا يعرفون معناها ومنهم أميون وعندك كانت للتاهي كوي أما بسوغاني ميسا قبابا أنا أصلا حياتنا أو بمعنى التقدير أي ما يقدرونه تحريسا أن آباؤهم يشفؤون لهم كنان أبيل سكي قد راهي دون قد أيه cewa an da a aba'ahu ubannansu yashfa'una rahu suna ceto gare su wani hau zalika suna istisna'u munqadun li'an al amani ala kulli min jinsu ilmi don amani bisa ga duk waɗanda fasarori ba da cikin ilmi ko tana ciki halai halai an yake daga nau'in ilmi wa in hum ma hum fi jihad nubuwatin nabi su ba zama ba a cikin musu annabtan manzon Allah wa gairi da wani ne min ma ya tuzu abin suke karetawa illa ya zunnuna zannan wala ilma lahu da suna zato ilimi wanda abin nan zanni kawai ba ilimi gare su Allah ya shi mu fawailu wawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna ga ana waɗe illolin yahudu wannan ɗabi'a ta su ta mutum ya ƙiro abin da babu ƙid babu hit bai inganta ƙur'ani bai inganta ga sunar manzon Allah bai zo da shi to yahudanci na fawailun bane ya tabbata shi da su azabi lillazina yaktubuna alkitaba ga waɗannan da ke rubuta littafi wanda aka karkatar littawilati da tawili tawaiti azza'ifa waɗanda aka karkatattu bi aidihim da hannayensu ai muqtalika min inda suna kakawa da gunsu wa zikrul yadi ya ta haƙiƙe mubasharatun fil kutub ambata yadda an kai don tabbatar da rasu a cikin littafan da suke ɗiba su rubuta wa ziyaratu qabihi fi ilin da kuma ƙarin munana ayyukansu sun mai yaquluna hazamin indin indillahi jama'a akwai zambar da tafiya ga sun kaka abin ga ta huskar kan sanar cewa daga Allah ai inda hu kazalika fi taura haka yake cikin taura don mi suka yin wannan li yashtaru bihi thamanan qalila don su bada wannan abin da addini su amshi yan kudi yan kadan su mubadala ya wadar min ad-dunya daga duniya wa humul yahudu su ne hudiyawa gayyaru sun canza sifatan nabi suhu manzon Allah fi taura a cikin at-taura wa ayatul rajm da ayat jifa wa gairi hada wani ta katabuha ala khilafi ma unzila sun rubuta su sabana ta sauka man zana rujima suka ce man zana ruhima wanda ya zina je suka ce wanda ya zina aje kai ne mai hudi kenan wailun lahum bune ya tabbatar musu ma ka taba aidihim ga abinda ana ka rubuta min al mukhtalik abin kaka wailun lahum bune ya tabbatar musu mimma yaksibuna ga abinda suke tsuru wuri da zalika da wannan mena rasha na rashawa suna daukar wannan ashe kenan duk lokacin da mutum ya canza wani abu na addini don a bashi wani abu na kuɗi to abin da zai ji rashawa abin nan da zai ci rashawa wari ya su ce da shugabancinsu suna son a ba su rashawa ko kuma shugabancin a tsare ta a tara shi wa zakar sidi annahum kanu yaktumuna kutuban suna suna rubuta takardu na yubdiluna fiha sunnata nabi suna canzawa cikin sifar manzon Allah wa bi'una hasuna sai da ita min al-arabi qawayawa wa yabsuna hasuna waqa ta fi atba'in gamar diyansu aw ma yaktubuna min al-ma'asi ko kuma wa wailul lahum mimma yakasibuna bone ya tabbata musu ga abin da suke tsurwurtawa na saba ma Allah Allah sauƙaƙa walwailu to kalimar wailu in baka santa ba kalimatun yuqaluha kullu waqin fi halakatin kalma ta wadda duk wanda fada cikin halaka yana ambatarta bi ma'anar du'a addu'a ta ala nafsi bisa gare bil azabi huwa mazdarun fil asli wa lam yusamma lahu fi'lun li'anna fa'uhu wa ainuhu mutallani domin fa'i na fi'ili na shi da ini fi'ili masu illana aw huwa wadin fi jahannama ko ku wayr wani rahila ko zazzabi cikin jahannama law suyira fihi jibal da an jawo duk duwatsun duniya gaba ɗaya an gargaɗo su an ka watsa cikin wannan rahil lazabat min hadisi wala da ta narke ta koma a wadan ku saboda zahin wannan rahil to kuma wanga wurin shi na an kawa waɗanda mutane alkawalin shiga Allah ka kiyashe mu wa asarul kasbi alfi'ilu li jarri naf'i shi ake ce makasbu abin da ake ce makasabi mutum ya aiki don ya samu sakamakon la don ya samu alheri ya samu amfani aw dam ibdur koko yayi don kada yin wata don me masu noma ka noma don me masu kiyo ka kiyo don masu sana'a ka sana'a don kare wahalar gaba ba shi na kasabi ba za. don haka la yusu bihi ta'ala don haka abba sai manta Allah da kasani don ubangiji bai bai bai da amfanin balle kudu cuta ko yana yi wa qalu wa qalu lan tamassana أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا كما سو يهود سنشي lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nara lokacin da annabi musu alƙawalin shiga wuta idan ba su gyara ba suka ce a ah, <laughs> wuta ba kan labari yi lan ta masanan nawa aimun wuta ba ta shahwai ba ta ko taɓa mu ta sibira ba taɓa mu illa in ka ta taɓa mu in haka ji ta taɓa mu illa ayyaman sai 'yan kwanuka ma'arunatan 'yan kaɗan kwanuka kididdigaggu kwana nawa suka ce sabatu kwana bakwai aw arba'in ko kwana arba'in muddatu ibadati aba'im malajila wai muddat bautar da uwan sun kawadan malaki to iyakar ta gari su kenan sannan sun mata zulu sannan ta gushi da yahudi kenan ya riga yawa kai na gida gidan aljanna amma ya daina shiga wata kwana bakwai ko arba'in wawa wa ayyaman nusiba ala zarfiya la bil istisna'i don haka an kai an kai mai nasba qul lahum ya muhammad Allah ya ce ma ne muhammad ce musu shin wagga magana atakhassum ko riqona huzifa fihi hamzatul wasl istighna'an da hamzatul istihwan qara'a ibn kasir bi ishar az-zali wal baquna bi idghali shin ko riƙo ada alƙawali inda Allah yabon Allah ni saƙa alƙawali minhu bizalika cewa ba ku shiga wuta ko ku shiga sai kwana bakwai ko arba'in wai ne sun zalika in ku ko wannan daga Allah to dama Allah mai cika alƙawali da Fallan an kai amfani da lan da sun kai amfani ita falan yukhlifa Allah ahadahu Allah bai saba alƙawalinsa wa'adinsa da yayin bayan sa wala bai sabawa bihi wal istiwamu li nafai ay la wallahi ƙarya suka bi alƙawli am ma'ana am din nan bal taquluna ala allahi ma la ta'lamun kun gane ku kuna da faɗa ga Allah abin ba ku sani ba wa am munqadi'a wa yajuzu an takuna mu'adilatan bi amratin bi ma'anat ay amrani ka'inu ala sabili takariri لأن العلم واقع بكون أحدهما وما موصولة أو نكرة موصوفة أي إن كان لكم عنده أحد إن يكسن شيء يقول الله الكولي فلا ينقض الله بيكون شيء الكولي ولكنهم كتبوا سيدكم أكرياني والله يبقى كل الكولي تارد الله بلى بلى رحمة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون بلى حرف جواب لإثبات ما بعد النفي شي بلى harafi na na jawabi domin a tabbatar da abin da bayan korewa oh ai ta masu kuma na ruta na shahu wata halulu da ya kuma za ku dawo maciki jama'a mana tare da kuwa to duk wanda abba yahudi yau inda muke dan wuta na jama'a mun ji ayon garma karanto to duk wanda ya sifantu da su dan wuta na man saba duk wanda ya tsoro shi sai ya tsoron sayyi'atan mummuna shirkan hada wani da Allah wa haɗi bihi hadi'atuhu kurakuran da ya tayi son ka kewa sun ka zagaye shi bil jam'i li nafi'in wa bil ifrad lil in istawla alaihi, tarin jaya kai ne wa da qadrihi ta kewaye da shi ne kulle janibi ko ina a waƙwai kama a bi an mata mushrikan wallahi wallahi wallahi duk wanda ya zo shirka ya mutu yana ta billahi lazi dan wutana kuma shi an magana so ka zagaye shi istaula alaihi wa ahada qadhihi min kulli janibi kama a bi an mata mushrikan Allah ya kai ki wannan kungiya ta jama'a fi zalatul bid'a wa qamati sunnah ka da mutane daga cikin duhu ta gwada musu hanyar sai da an ankiya to duk wanda an haka Allah ce hu ulaika ashabun nari jama'a ko akwai majaya waɗanda su ne ‘yan wuta, mulazimuha wallahi za su luzimce ta, fil akhirati kama lazamu a sababa hafi duniya. duk wanda ya lizimci sabubban da ka kai shi wuta da duniya wallahi haka zai lizimta wuta ranar alkiyama ba maraba mutum ya gyara aiki na tun da duniya wallahi in an ka riga wallahi an haka mutu wallahi mutum sai iska Allah wallahi an gama babu magana gyarawa wanga iska in kana shaka wanga iska kana wada ka gada ma wallahi a tara هم خالدون فيها أنك تأكيد ده سنة أنك أنك خالدون فيها والله تكون تنظر دوما حرابة رؤية فيهم أنا من ثم قبا والذين آمنوا tare tare me za ku yi wa'e kwana nan ya mu kwana cikin wuta ha ne mu yasa to hmm wallazina amanu madalla wallazina amanu waɗannan da sun kai imani su kuma sabanin yahudawa da nasara sabanin abokan yahudu sabanin abokan nasara wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka farfartatu aiki wanda bai da shaubi na riya ulaika ashabul janna wadanga su ne abukan aljanna hum khalidun fiha suma bin kaddara mu dawama na ciki wa hadhihi al tadullu wannan aya tana gwadi ala anna annan lati qabla hadith cewa wadda a gabaninta fil kufari wadda a gabanin ta akan kahirawa take lahir ustati ba cikin mahu sabo na muminai ba wagga ita ko cikin masu imani take Allah ka tusa mana imani to sun ga in kwana nan sai mu taya ga alƙawalin da Allah ya karba daga diyan annabi Yakub mu ji ko abin ya samu kammala amin a ah, mu'adin saurari tafsirin alƙur'ani girma Sa'an biyu, biyu. Sa'in gabatar da wanda zai addu'a tana manta da kula alƙur'ani girma insha Allah gobe a garin birnin Kebbi. Sannan idan dare ya insha Allah akwai wa'azi na daga lokal gama a masallacin titin